Kalangu, Ko shakka babu kuna tare da studio Kalangu a daidai wannan lokaci mamma ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan. a tondikinki yankin tilabiri na fuskantar matsin lamba na 'yan ta'adda domin biyan zakka bisa dabbobinsu. su kwanaki biyu na musanya kan aika rahoto na zaɓuka masu zuwa a Nijar wani tsarin studio kalangu tare da gidajen rediyo da talabijin abokan hulɗa. A rahotonmu na musamman za mu da ku kan wata ƙungiyar mata da ke zandar wacce ke ba da rance ga mata ta hanyar zuba kuɗin da suke yi a kowace rana. To madalla yanzu ga labarin namu dalla-dalla makiyayan gundumar karkarar tundu kiwinki jihar Walam a yankin Talabiri na fama da bada zaka kan su ga 'yan ta'adda amma fidda zaka kan girbin gona bai tabbata ba a cewar magajin garin tundu kiwinki Almu Hassan tawar tarho a cikin rahoton Muktar Hamadu. Wurare da dama mun ji labarin kasancewar mutane a wasu garuruwa da farko dai suna kirga dabbobi sai su faɗi kuɗin da za a biyan su sai su cewa makiyayin ya tafi cikin gari ya ga masu dabbobin su kawo kuɗin da suka tsaga idan ba haka ba su yi barazanar tafiya da dukkanin dabbobin ko su tafi da waɗanda suke so. Idan makiyayin ya zo a gari yana faɗawa masu dabbobin, jama'a suna ganin ba laifi ba ne su bada maimakon a yi musu barazana. Sai su tattara su bai wa makiyayin kuɗin ya kai wa mutanen 'yan fashin. Amma maganar fitar da zakka a gaskiya ba inda aka ce mana haka ta faru, kamar yadda ake faɗa. cewa suna tambayar a biya jika hamsin ga masu sabuwar cimaka ko kuma jika hamsin ga masu tsohuwar cimaka ta bara ba inda muka samu haka ta faru. Studio Kalangu na shirya bisa kwanaki biyu tun daga ranar yau a nan Yamai da wani taron musanya kan ba da rahotannin zaɓuka masu zuwa ta da shugabannin gidajen rediyo da talabijin abokan hulɗa. Alassan Abdu Muhammad shugaban reshen labaru na Studio Kalangu ya yi wa Alamin Washar ƙarin haske. si on Idan ana buƙatar hulɗa ta tafi kamar yadda ake so, dole sai abokan hulɗa da juna suna tattaunawa lokaci zuwa lokaci. A cikin wannan tsari ne a bana muka yanke shawarar tattara lokacin gidajen rediyoyi abokan hulɗar mu, mu tattauna da su domin mu ga hanyoyin da za su ba mu damar ƙarfafa wannan hulɗa. Wato mu tattauna a kan ababen da ke tafiya da kyau da waɗanda ba sa tafiya da kyau. Yaya suke ganin za su kawo tasu gudunmawa wajen ganin al'amuran zaɓe sun tafi da kyau, kuma a faɗakar da su kan rawar da za su takawa a yayin zaɓe ka'idodin tsaro a lokacin zaɓe yaya ya kamata mai gida ya ba da umarni domin kafar yada labarai ta taka rawar gani a sha'anin zaɓe sannan kuma ta kawo nata taimako a ayyukan ci gaban ƙasa. Fasara Asumana Shina a jiya da yamma aka buɗe shari'a musamman a babban kotun shari'a da ke difa kan amincewa da takardun 'yan takara zaben ƙananan hukumomi na watan Disamba mai zuwa bayan bincike takardun 'yan takara da dama ne aka yi watsi da su. Mamman Rabiu shugaban kotun shari'a shari'ar difa a cikin rahoton lawan bukar. watsi da takardun 'yan takara da aka yana da nasaba ne saboda jam'iyyun siyasa ba su shirya takardunsu ba za ku ga waɗansu jam'iyyun siyasa da 'yan takara masu zaman kansu ba su girmama abin da kundin zaɓe ya yi tanadi ba na girmama kason mata inda ayar doka ta kundin zaɓe mai lamba 166 tana cewa duka 'yan takara na jam'iyyun siyasa ya kamata su cike in mata na kashe 25 cikin 100 alhali da yawan jam'iyyun siyasa ba su girmama hakan ba abu na biyu da yawan jam'iyyun siyasa sun saka 'yan takara masu ƙasa da shekaru 21 wannan kundin zaɓe ya hana shi sannan kuma akwai takarda mai suna kazeji diser da suka ƙara aiki akwai masu shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ka har shekara hudu abin da ke nuna cewa jam'iyyun siyasa ba su shirya takardunsu ba don haka ne da yawan 'yan takara aka aka yi watsi da takardun. Fasarar Muntari Muhammadu a cikin tsarin zabukan gama gari na shekara ta 2020-2021 a Nijar gungun ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam da demokaradiyya na kira ga matan Nijar da su himmutu wajen kiyaye tsarin demokaradiyya. Abdu Sanda Burema Sakatare Jiran na kawancen a cikin rahoton Ausi Abdurrahman. La pierre angulaire pour faire le mal, c'est la jeunesse. Dan hakkin da kare na shi ke tsone ma ido tamkar dutsen da zai ragargaje a kai ya maka rauni to wannan matasa ne kenan sai an kula da su in shaida muku ba a yi wata guda ba a jihar doso na samu na horar da matasa hamsin akan zaɓuɓɓukan da ake so a yi cikin kwanciyar hankali tare da jan hankalin su. da sanin ƙasar gafa ta mu ce mu ne za mu gina ta mu yi yanda za mu adana ababuwan da muka samu ta fuskar demokaradiyya amfanin da ke girke na jama'a da na gwamnati tsohin 'yan siyasan nan fa sun sha ruwa tafiya za su yi mu za mu gadon su kenan ya waje ba mu yi adano na gari na ababuwan da muka gada daga magabatan namu ta wannan hanyar ne ni nike ganin tana yiwa a kaucewa tashin hankali cikin yarda Fasarar Gungu Muhammad Dantani a Nijar kwamitin tattaunawar siyasa na ƙasa CNDP ya amince domin zaɓukan shekara ta 2011 da 2016 wani kundin tafiyar da ta daidai ga dukkan jam'in siyasa. Wannan kundi na aiki har zuwa yanzu. yanzu a cewar sakataren dindindin na CNDP Yahaya Garba a cikin rahoton Adama Dawaki. A shekara 2011 kai har ma shekara 2016 a zauren CNDP akwai wani kundin da muka amincewa da dukkan jam'iyyun siyasa suka rattaba hannunsu wanda muka ma sunan alƙawulan aƙida da suka cancanta ga jam'iyyun siyasa da 'yan takara masu zaman kansu a lokacin zaɓe. A cikin wannan kundin an tunasar da halaye da jam'iyyun siyasa ya kamata su yi zayyana ma magoya bayan su ka'idodi da sharuɗa yadda za su wayar da kansu su kansu jam'iyyun siyasa yadda ya kamata su ɗau tabi'a a lokacin zaɓe yaya ake jagorancin yaƙin zaɓe tare da ɗumawa kawai bisa ga tsarin da ke ga jam'iyyar. Kiyaye furta kalamu na ɓata sunan wani ɗan takara can. Wannan kundin ana iya aiwata shi a yau. Ta fuskar ayyukan yau da kullum muna kan wani nazarin tsari mai sunan girkin kyaukyawan muhali don samun zaɓuɓɓuka cikin kwanciyar hankali a ƙasar Nijar. Mun yi gadi a jihar Maraɗi, Zandar tare da jam'iyyun siyasa ɓangaren masu rinjaye 'yan adawa da 'yan baruwanmu. Dukkansu sun yarda sai kowa ya sa hannu don a samu a gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali a ƙasar Nijar.

To mu ci gaba da tsa cikin harkokin zaɓe inda shirye-shiryen zaɓe a Nijar rabon katunan zaɓe ya fara a dukkan faɗin ƙasar mu. Karɓar katin na gudana a wajen masu unguwanni ko kuma a wuraren da aka gudanar da rajista. Sai dai a yankin Tawa a garin Tawa ɗin unguwar Tugula rarraba katunan bai soma ba a ranar jiya a cewar wakilin mai unguwa muna jiran halartar dukkan wakilan kwamitin. Lauli Abdullahi a cikin rahoton Habibu Garba. Eh lalle an kawo suna nan ashe ni ban raba su ba. Dalilin da ban raba su ba saboda can da an ka ba mu su an yi mana farmashon kin cewa ba a rabon karti sai tare da biro wanda ya kamata sharaba karti biron nan wanda za a yi shi hakimi dai shi ne a ciki ne sa'an nan ana kawo yan la mutum guda suna izo shi nan cikin yan adawa suna kawo dalage mutum guda nan cikin yan majority su ma suna kawo dalage mutum guda to ni yanzu an ga shur na kudu na ina zaune kullum ina jiran su ni har yanzu ban ga kowa ba ni ko ba na tabin komi sai tare da jama'ar da an kace min mutane suna zo tambaya ko ko ba su ba su fara zo ma tambaya to ni dai ɗaiɗaiɗai ƙwarori suna zakkuwa su a tambani ce musu su yi hankuri bai iya taɓa karzocin nan sai waɗanga mutane da an gama musu sun zaka. Yaya mata da matasa na jami'in siyasa za su iya amfani da fasahohin sadarwa da shafukan sada zumunta a dab da zaɓuka shine taken wani horon ƙarawa juna sani a yau da safe a nan birnin Yamai da gungun ƙungiyar masu hidimar yanar gizo cewa da blogger na ƙasa ya shirya tare da tallafin tsarin pagod wakilin magajin garin shiyar Yamai ta uku Chamago Hamani Tahiru a cikin rahoton rahoton Rafika Atahayar. A yau a fili yake cewa amfani da jam'iyyun siyasa suke yi da kafafen yada labarai na zamani yana ƙara kawo ci gaba akai-akai inda ƙungiyar masu amfani da kafafen yada labarai na zamani a yanar gizo na Nijar sun amfana da wani tallafi na kayan aiki na zamani a bisa tsarin dafawa ci gaban jagoranci na demokradiyya na ganin cewa an horar da mata da matasa da jam'iyyun siyasa da 'yan takara na zaɓuɓɓuka wajen amfani da kafafen yada labarai na zamani. Wannan tsari shiri ne na ƙarfafa gwiwa wajen wanzar da zaman lafiya a yayin zaɓuɓɓuka da kuma abin ƙaruwa ne ga jam'iyyun siyasa su samu amfani ga wannan sabuwar fasaha ta zamani. Gandun masu noman 'ya'yan itatuwa na gaya wani fili ne da aka keɓe domin noman 'ya'yan itatuwa da itace daban-daban. Wannan gandu na fama da matsalar saran itatuwa da kuma lalacewa, matsalar da Abdullahi Ibrahim shugaban kungiyar ya taɓo domin jan hankalin al'umma kan wajabcin kiyaye wannan arziki a cikin rahoton Fadal Alu. Yau idan mahukunta suka ziyarci wannan lambu za su ladama da jin ciwon hakan. Magajin gari ya nuna mana cewar akwai wasu mutane da suka suka huto daga yame a dalilin yanayin wannan garaken da cewar sun zo ne tun da ba a aikata wannan wuri to za su amshe shi su mayar da shi wani hilin kiwo magajin gari ya ba su haƙuri da cewar akwai wasu masu aikin wannan wuri to saboda Allah daɗin kai ne gare mu a nan gaya a ce an amshe wannan wuri ba daɗin kai bane su kuma shaƙiyan gari da dare suke ɗaukar tarko da heluna su je su gine wurin an ba dam da mutum bai ɗaukar hukunci ba da kansa to da duk wanda muka tarra a wannan wuri muna kama shi mu hukunta shi kiran da muke don Allah su su kaucewa kayanmu. Abin ya yi yawa mutane suna ta zagi na akan wannan hili. An ce wai hilin na gwamnati ne kamata ya kowa ya tsaya kan gaskiyarsa. Kan mobo Gora ki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga faba-faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yi yiwa ita ma ta kamu da cutar. La sharika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shine mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu gabayar da wannan cutar. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. To yanzu sai rahoton na musamman mata kusan ashirin ne na gundumar bande yankin zandar suka haɗe domin kafa ƙungiyar asusun albarka inda a cikin ƙungiyar kowace mace take zuba dala ashirin kowace rana. Asusun albarka na aiki kamar wani banki da ke bada rance ga mambobin Hawa Usman ta haɗa mana wannan rahoto. Shekara hudu ke gada aka girka ƙungiyar asusun albarka na matan ƙaramar hukumar bande cikin jihar Zandar wanda ya haɗa mata 20 da ke taruwa kowane mako a ƙarƙashin jagorancin shugabar tasu domin tattara kuɗaɗen da za su zuba asusu. Shugabar Hajiya Laura Idi ta ƙara mana bayani. Duk sati dala 20-20 muke saboda bai karamin ƙarfi ba a dahi ba ba. Ko tarawa ce in kana so sai ka zo ka ce a baka bashi. Jika biyar kake so goma kake so sai a baka ka je ka yi abubuwan da kake so hallo in sati biyu kace za ka maido sati hudu abin da kai dai ka maido ka ce ga kuɗi hallo wani ya ɗauka haka dan muke hemin shekara muke rabawa in aka raba kuma sai a bar dan gurbi ai a ce to a kowa ya kawo sai a gama sai a je a sayi wani kaya na karuwa haka sai a aji rago muke sayi ko mu sayi tumkiya mun sayi da tumkiya wani haka da sai a sayi hatsi a aji ko wake yan wake sai su ce to a saya mana wannan wake hatsi ko yan hura hura suke dauka su saya ba mu riba sai haka da ne muke gambo sule wata mai sai da abinci ta yaba wannan fasa'ar don ko tun shigarta a wannan kungiyar matan bande sana'arta sai bunƙasa take ni da ban san ba ko menene asusu amma yanzu yanzu da ake koya mana na samu karuwa sosai tun da yanzu haka tumkiya nawa na saya da kuɗin asusuna na sami ilimi sosai tun da duk sati jiya miki ni mai sana'a kullum ni kullum abincin zaka daga tasha nake sai da to asusun wannan shi ya jawo mana jin daɗin kasuwa banda albarkar da suke samu ga sana'o'in da suke yi wannan kungiyar ta baiwa wa'annan matan zarumai damar kulla zumunci tsakaninsu a cewar shugabar hajiya laura idi sabga an ta samu dan ciki banda wani kudin asusu ake tabawa wani mai niyya alifi ka bada kadago ce dala 20 kuma har ka yake bada kana da hanya he a gama he a je a bai wannan mai sabga dan mutuwa ce aka he a je a bahi in abu na dadi da ko wuya ya samu dama ya ka in baka ku hallu he mu gangama he a je a bashi amihi ta'aziyya haka nan muke yi ko ilbi ka bada ba a ce a wance ilbi ta bada amma ban matsiri yake ce a wance kin bada kaza wance baki bada ba kaza mu kan mu a haɗe bun ma wannan kace na cikin wannan ba biki bane ba shi daban ne shi wannan kawai abin da ka bada baka ce wance kaza na bata hakuri muke yi jan hankulan su muke yi in ba kama kalli ka ce bana je ba ka zo ka to a haka dai muke jan hankulan ba ta tayin hankali ba komi a cikin kungiyar mu ta gaida matan karamar hukumar bande kuma a gaida gungu duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu daga nan studio kalangu a huta lafiya